wannan bai kai wanda zaka tsaya kana wanda da wanda da iya wani kamar yar iyayen sai don Allah bai kai haka wallahi ta san kamar wallahi kowa ya san gare nan wasu ne da kuncin tattalin arziki ya addaba ke musayar kausasan kalamai yayin da suka biya kuɗin sufuri mai tsada da hakan ya sanya su karancin yi wa juna uzuri shugabannin kasuwar canji da jami'an yaƙi da cin hanci efcc ke zargi da tashin dala sun nuna farin ciki ga toshe kafar sadarwar yanar gizo da ke jagorantar saye da sayar da kuɗin na ketare abubakar abdullahi dauran shine shugaban kasuwar canji ta abuja dan canji bai aje dala masu aje dala sun sani amma mun nuna ma gwamnati sako kuma ya kai gare ta wani platform ne ya buɗe ana ce mashi Binance. To shi Binance din nan mutane su sani ba a Najeriya yake ba a China yake. Su kuma mutanen mu na Najeriya suna bi ne platform ne yana da website nashi shi ke sakin farashi kullum. Ya ga dama kamar crypto ne. Idan ya sake ta yace 540 yanzu. Zo an jima sai ya dace muku 545 ko ya dace da 530. Yana tafiya yana kada ku yana ba yana ba wasu riba yana kada wasu. Mun kuma 'yan Najeriya sai mu ɗauke shi kamar shine farashin na kasuwa. Ba a nan suke ba ba su ma a Najeriya. baka san inda za ka same su ba Gwamnatin Najeriya ta ce tana bin matakan samar da wadatacciyar dala ta hanyar masu zuba jari na ketare. Muhammad Idris shine ministan labaru na Najeriya. Duk wannan abubuwa da ake kaga yanzu ana magana sai a ce maganan dala maganan dala to idan mutane ba su shigo da wannan dala aka zo aka sa zuba hannun jari a nan aka samu aka bunkasa ayyuka da na noma da kuma na masana'antu da kuma na kere-kere da sauransu kaga ba za a cimma wannan buri ba to a takaice wannan ma'aikata abun take son ta yi shine ta jawo mutane already kama riga ka ji cewa an samu kusa da biliyan biliyan din Amerika kusa da biliyan talatin na yadda sun amince cewa lalle wannan kuɗi za a shigo da shi za a zuba su a Najeriya domin a samu a gyara tattalin arzikin Najeriya a samari da 'yan mata duka samu aikin yi. Masanin tattalin arziki Abuja Yushewu Aliyu ya ce face an koma aiki da naira a cikin gida wajen hada-hadar kasuwanci da dillalin ƙetare ne da rage dogaro da shigo da kaya daga ƙetaren za a iya cimma muradin dawo da darajar naira. Gwamnati sai ta do ta bunƙasa to kasuwanci a cikin ƙasan banda haɓaka abubuwan abubuwan da ake faruwa to na harkokin kasuwanci sai an haɓaka shi da duki da kuɗin ƙasar Najeriya sai an rage abubuwan da ake da daloli a cikin ƙasan misali ga kamfani kaza ya ce sai an biya shi kuɗi da dala haka kawai a cikin Najeriya dole sai an ci gaba da amfani da kuɗaɗen Najeriya wajen kasuwanci a cikin ƙasan. Kamar yadda waɗanda ake zargi da zama 'yan barandanta da farashin dala ta yanar gizo haka ma wasu 'yan ƙasa ke yada bayanan saukar dalar da zummar hakan yi tasiri kan farashin da bashi da tabbata. tabbas. Yanzu dai kusan duk muhimman kayan masarufi sun ninka kusan sau uku. Nasura da Mailika Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.